ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da ta'azzara tare da ƙure tunanin 'yan Najeriya musamman na arewacin ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar 'yan bindiga ne ranar Litinin ta wannan mako suka yi wa karamar hukumar mulkin sabon birni ƙawanya inda suka sace mutane a ƙauyuka daban-daban tare da kashe mutum biyu. Honorable Aminu Al-Mustapha Boza dan majalisar jiha mai wakiltar jama'ar karamar hukumar ya bayyana yadda hare-haren suka auku. Dama mu ne suna noma. dama kullum ana yi kullum ana yau ne abun ya ta'azzara wanda babban matsala su 'yan ta'adda ma suna nan zagaye da mu a wasu nan dajin teke ko wasu gidan sali tsakanin gidan sale da dan dutse wanda yau din nan tsamaye sun ɗauki mutum goma sha tara sun ka sake ɗaukan mutum hudu sun ka kashe mutum guda wanda ake ce makamai sai suka taya mazau suka sake ɗaukan mutum goma sha ɗaya suka zo nan ƙasar unguwar lalle suka ɗauki mutum goma sha biyar abun bakin ciki ma na unguwar lalle akwai sojoji wurin suka sake zuwa ɗan gawa suka kashe suka kashe ɗan ɗan alhaji ayowa sun ka sake ɗaukar mutum bakwai sun ka tafi da su sun ka sake zuwa can hanya can sabon birni gariki ta wuce har tattahi isa wanda sun sun tare wata mota sun kwashe matar da a ciki suka bar yarinya a shekara biyu mun bada umarni a kai ta wurin jami'an tsaro so a yau dai abu ke diddigan abu da suka ɗauka yau mutum tamanin da ɗaya yau ɗin nan sha takwas ga watan bakwai 20 hijira ta 2022 yau wannan abin ya faru duk jami'an tsaron da ya kamata mu faɗa ma mun faɗa musu wannan na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda ta fitar da wani bayani na cewa ta kama 'yan sa kai shidda akan tomar kisa sata da kuma ƙone gawar wani dattijo ɗan shekara tamanin a garin gwadabawa duk a jihar ta sokoto tare da kama wasu da ake tuma akan aikata laifuka daban-daban sai dai na kira kakakin rundunar 'yan sandan dsp sanusi abubakar akan hare-haren da aka kai a karamar hukumar sabon birni amma rashin kyawun sadarwa daga wurin da yake ya hana mu yi magana na kuma tuntuɓi masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ko mai satar jama'a da yawa haka yake nufi ga sha'anin tsaro to wannan kamar wani muhimmin sako ne zuwa ga gwamnati wanda kuma yake da haɗari dangane da abin da ya shafi tasirin samar da abinci idan muka dubi tasirin da yankin karamar hukumar sabon birni yake da shi dangane da wato samar da abinci kenan wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma to duba da wannan akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa ta yi mai yiwuwa domin a samo yadda za a samu bakin zaren sannan kuma wato su waɗannan 'yan ta'adda watakila akwai baƙi ina da hasashe kwarai da gaske cewar akwai baƙi waɗanda suka shigo wannan yanki domin sun kaucewa afkawa ƙaramar hukumar isa wacce ta fi kusa da yankin da bello kirji yake wanda ya ba da shelar cewa duk wanda bai yadda ya ajiye makami ya daina kai hari bai fita daga wannan yanki matsalolin rashin tsaro a najeriya dai da yawa jama'a ke ganin ya gagari mahukunta abin da ya sa wasu jama'a suka dukufa wajen neman ɗaukin ubangiji ga magance matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya